بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to yi Allah ya kawo mu laraba shida a bakwai shekara dubu biyu da sha uku na hijiriya ranar da ke daidai da ɗaya ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda allah nuna muna farkon ramadan lafiya allah nuna ƙarshen shi an yanta mu da jihar jahannama mu ƙara shi lafiya cikin salama ah, my dear Muslim brothers and sisters, my listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, today being the first day of Ramadan, uh, we pray to Allah to see us through the Ramadan in peace and tranquility and may Allah accept our fasting and our prayers. And may Allah make the Jannah our abode. And may Allah protect us from the hellfire. Uh, usually in Ramadan, the first day of Ramadan, I usually have uh, an annual Ramadan essay competition, uh, which I want, uh, the, the topic of this year is Muslims are enjoying by Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger, peace and blessing of Allah be upon him, Muslims are enjoined to be united and to shun disputes. What kind of unity is intended here and how can it be achieved? This is the question for this year's uh, annual Ramadan competition. Uh, in Arabic, قد أمر الله تعالى عز وجل المسلمين ورسوله بالوحدة وعدم الفرقة فما هو المقصود بهذه الوحدة وكيف السبيل إليها The essay should be written either in English or Arabic and not more than 1,500 words. Those who are qualified, only students who are currently students and uh, members of armed forces, the army, police, uh, navy, air force, uh, prisons, custom, anybody in uniform. Only them. Why? I will explain later. It should be in a Word, Microsoft Word format or PDF, and it should be emailed to info at info at dandalinsunnah.com. The last day for submission will be on the 24th July 2013. That is on the 15th of Ramadan. We have two weeks. The first, the best uh, article will attract uh, 50,000 naira. The second one, 35,000. And the third one, 15,000 and the rest will pray for them. <laughs> we only specify students and those in the armed forces in line with what Allah is saying always. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يا شوف poor people أحصروا في سبيل الله what they are doing الله لا يستطيعون ضربا في الأرض they cannot go on trade they cannot go and open a company they cannot open companies So we just open a small window for them to assist one or two, three people. That's why we don't want people who are working already, the ulama, I know they know the answers. May Allah help us all. Yesterday, we read a very important verse if Muslims have understood that verse, there wouldn't have been any division among Muslims. The verse is very important. Because in the Quran, God is instructing the Prophet, يا أيها الرسول بلغ ma أنزل إليك من rabbik O you prophet, O you prophet, you should proclaim, or you should reach the message which was sent to you, to everybody, and you should not hide any part of it. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته If you don't, if you did not do that, then you as well, we can as well say you have not, you have not proclaimed this message. and Allah will protect you from people. So this, the, the fear of people should not prevent you from from propagating this message. That is the connection. You should not fear people. Because the fear of people is the main reason why scholars hide the message of Allah. Because if you are afraid, people will not like what you say. You are afraid, people will not be happy with what you say, then you, you keep quiet. No, the Prophet, you should proclaim this message. You should tell as it is uh, uh, revealed to you. This verse is so important that the Prophet did not, did not hide anything of the Quran. He explained everything. In a hadith he said, تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا illa halik." هَالِكٌ I've left you on a white, white, like a white paper. The night and the day are the same. There is no night, there is no day. It's so clear and plain, the message of Islam. Taraktukum al الْبَيْضَاءِ there is nothing concealed in Islam. Everything is evident. Everything is exposed. We have nothing to hide. So Islam is very plain. It's very clear for everybody to see. If such is the message of Islam, then why do Muslims, why do they divide? Why do they divide? Why do Muslims become enemy, hating each other, throwing bad words, in, in fact, even fighting each other. Why? It's because some of us don't understand the meaning of this verse that the religion is completed. completed. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكملت لكم دينكم the religion is completed when since when the Prophet Wasallam was alive. 1,400 today and 34 years the religion was completed. So now if you want to be a good Muslim, a true Muslim and you want to worship Allah with Islam, then you have to worship according to the religion that was revealed 1,400 400 years back. That is Islam that Allah wants you to worship. But if you say, okay, there is changes in Islam, and I'm going to worship Allah with these changes that came after, then when you are wasting your effort and energy, you don't have any rewards, and if you believe that change is part of Islam, this is where the problem is. If you believe that change is part of Islam, this is where the problem is. It means you believe one of two things, which all will lead you to blasphemy. If you believe that the Prophet ﷺ 1,400 years back concealed something and is only revealed after his death, something revealed after his death, then who revealed it? Who told you this? If you believe this, then you are committing blasphemy, you are not a Muslim. Because you are you are saying indirectly that the Prophet ﷺ has hidden a message. But if you say, no, I believe it's, the Prophet didn't hide it, it's not part of the message. But after the death of the Prophet ﷺ, the Lord of creation, Allah sees a need to increase in Islam. Allah sees a need. Yani before he doesn't know that people need this new thing. Then Allah just suddenly realized we need something new, so he revealed it. This is another thing. This leads to blasphemy. You have no option but to remain with the Sunnah of the Prophet ﷺ if you want to be saved. The Prophet ﷺ said, we are going to be divided Muslims, we are going to into 73 groups. All of the groups are going to hellfire except one, one group. And he was asked, who are these? He said, those who are what, on, what I am on and my companions. This is the old Islam, the first Islam. That is the Islam of Allah. But any other Islam that metamorphosed after the Prophet ﷺ has gone, That is called innovation, and that innovation cannot lead you to anything. So if you understand this message very well, this ayah very well, then we have nothing to fear. We all stick to this same old Islam and practice it. But I want to make a distinction here between what is revealed and what is achieved by ijtihad, or ijtihad by human thinking. by human endeavor. There's a difference. What is revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Quran and the Hadith which he speaks, there is no way a Muslim should increase or decrease anything from it. But anything concerning world affairs, anything concerning world affairs, how people will run their affairs, their economy and all that things which is related to human development, The Prophet sallallahu alaihi wasallam in hadith narrated by Muslim said, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Ana da wata malam da mai musulunta na ta To. Ah, wani yare kake ji? Ah, Hausa da Igbo, okay. Kana jin Hausa ko? to musulunci ko shine yarda da Allah imani da Allah da manzannin shi duka na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, muna so kai kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma ina shaidawa muhammad manzon shi ne eh, to ma'ana kenan abin da ka faɗa kenan eh, yanzu za ka yi wanka ka wanke jikinka duka sannan kuma ka yi ka sallah da musulmi eh, akwai bayan allah da za su koya maka maganan addini naka gaba daya me sunanka friday friday to wani suna kake so da musulunci muhammad muhammad kake so ne yana nasi to alhamdulillah to ga taimako yan uwa yan uwa ka musulmi suka ba ka wannan taimako ga shi to alhamdulillah a nan kaduna kake zaune um, hanyar abuja to ina sakatare sai masu musulunta a haɗa shi da shi to bismillahir rahmanir rahim wannan aya da aka karanta yau tana da mahimmanci sosai a rayuwar musulmi domin duk rikicin da musulmai suke yi ya tattare wato wannan aya ta tattara shi ta warkar da shi in kana so ka tsira da kanka ranar tashin kiyama in kana so ka zama cikin zumra wato kungiyar da za su shiga aljanna da Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin musulmi wannan al'umma ta Muhammad ya ce farkon da za su shiga aljanna za a bude kofa annabi sallallahu alaihi wasallam wa Allah godiya irin godiyar da Allah wa kalmomin da Allah zai bashi ya kwakwasa a bude kofa aljanna annabi ya shiga da zumra mutane da yawa aljanna mutane da yawa in kana so ka zama cikin mutanen nan da za su shiga aljanna tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka tsaya iyakar inda ya tsaya ka yi iyakar inda abin da ya ce a yi sai ka samu nasara ka bi shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai na ce a tafki na za a zo min da wasu mutane in ce za a yi nesa da su a ce gashi na san su su zo su zo ce a'a daga san abin da suka kirkiro ba bayan ka sai ce to ai nesa da su annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa wanda ya zo da bid'a addini ai nesa da shi ana ga ta wala ne mai ta ne shi eh, kana jin kana jin hausa to musulunci addinin musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka manzannin Allah duka na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ka ce shahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ka ba da shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka ba da shaida wato Muhammad manzon shi ne yanzu ka zama musulmi kamar kowa za ka yi wanka sannan kuma akwai ibadar da ake na bautawa Allah wanda za a koya maka insha allahu mai sunanka Harun Harun to haruna ai suna annabi harun mun yi imani da shi ka bar sunan ka yayi daidai ka je sai alhamdulillah ga taimako yan uwa sun baka to alhamdulillah to wato wanda ke son ya tsira ranar tashin kiyama ya kasance wato na ɗaya ya fahimci wannan aya mai ayanan take cewa ya yi har rasu la kai wanzu ballin jami'a ma wanzu ya ne yake min rabbika ka isar da dukkan abin da aka saukar maka min rabbika wala taktum shay'an minhu khawfan an tanala bi makruhin kada ka ƙoya wani abu shay'an duk yanda yake wani abu a cikin shi domin tsoron kan wani abu wanda ake kama ya same ka wa in lam taf'al kuma in baka kasance ka aikata wannan ba wato tuballig jami'a ma unzila ne ka sanar ka isar da abin da aka ce maka aka kan maka fa ma ballagta in dai baka ka rage wani abu kamar duk baka aiko risala din bane bil infiradi wa quriya bil jam'i li'anna kitman ba'daha ka kitman kulliha wallahu ya'simuka min an-nas kuma Allah mai tsare ka daga mutane me yasa na akalce ya tsare shi daga mutane domin abinda mutane malamai ke tsoron wurin wa'azi shine tsoron mutane zama kuke sa malamai suke cewa, wallahu ya asimuka minan nasi wato ka balle ma'anguna ne ka ka isar kuma Allah zai tsare ka daga mutane domin akwai sharri tare da mutane domin shi mutum duk abin da rai shi bai so Eh, eh shi ba ba duka ba wanda bai da imani ba wanda bai da imani a to kuma imanin ma fasiki yana haka in ya ji aburin shi bai so kawai sai ki shi in shi bai so abu sai ki to kuma gashi wannan risala mai nauyi ce akwai abubuwan da rai ba su so aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya ji tsoron mutane Allah zai tsare shi daga mutane to haka duk wani mai wa'azi duk wani mai wa'azi ya sa Allah nan da tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma din yana na hayyun qayyum ya tsare shi saboda haka ya faɗi abin da iyakar ilimin shi ya fahimtar da ki cewa ga abin da Allah yake so a faɗa in ya kuskure Allah ya ce ba shi lada ɗaya ba domin mai ijtihadin fahimtar shi kenan yayi kuma zai fahimtar da mutane cewa eh iya kan fahimtar shi kenan amma kai wayo kai dubara kai wannan kwashe nan kwashe kai kokarin jawo wannan da jawo wancan Allah ya hushi da kai mutane kuma su hushi da kai yi jahilai su bika amma za su bika daga ba za su bakka duk wanda ya gane kai zai fara la'ana duk wanda ka yi wani ya gane to kai zai fara la'ana eh eh, eh. su malamai ina suka samu ilimin kore wato yana tambaya ina ka samu ilimin koyi ilimin batin ilimin batin wannan ilimin batin sufayiyanci suke magana shi in ka zo kana magana sa wannan ilimin zahiri kuke eh, zahirin ilimi ne amma akwai wani ilimi na koyi gado shi ake yi suna zahiruhu lil awam wa batinuhu lil khas to zahiruhu lil awam wato shi wannan ilimi wannan qur'ani da kuma wannan addini zahirin shi na mutane kowa da kowa ne amma khawas wasu ɗan kaɗan su ne aka bar su da ilimin batini wato Allah wato Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabi ya rabi ilimi kenan akwai batini akwai zahiri shi batinin nan kuma gado shi ake yi wane ga wane wane ga wane wane ga wane to na ɗaya mu ɗauka jadalan ta jidali cewa akwai ilimi na mu ɗauka akwai shi to me yasa wannan ilimin baƙi ne lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baƙi ne lokacin sahabbai baƙi ne lokacin tabi'i tabi'in baƙi ne duk ba mu sani ba aka ta zuwa aka ta zuwa har sai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen sa'a za a ɗauke ilimi a dawo da jahilci sai ilimin baki nan sai zama kuma zahiri ilmin batinin nan inda na gaske ne na batini zai zama zahiri har yanzu ashe da kaga koma ya zama batini kenan na ƙarya ne domin ya mutane mutane jahilai yanzu sai amfani da shi a cuce su a yi amfani da shi a cuce su sannan kuma ilmin batin din nan bari mu ɗauki na zahiri in ka ce suwaye ulama na ilmin zahir suwaye ulama sai ce eh ga malaman ku nan su bukhari su muslim su malik su shafi'i su wa kuma abu hanifa ba su ne malaman ku na zahiri ba su ne a'immatul fiqh mutane shugabannin cikin fahimta addini domin Allah ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi din a ji a fahimci addini su an tambayi musulmi su ya imma ɗinku su ya shugabannin ku na fahimtar addinin zahirin nan sai mu ce malik mu ce abu hanifa mu ce shafi mu wa kuma ahmad bin hanbal da su bukhari da sauransu kuma su ne ba su ne ilmin ba eh, zahiri sai ka tambaye su su na mutanen sun san na batinin ko ba sani ba eh? sun sani ko sani ba ko dai sun san shi suka yi ne suka yi shiru ko dai sun san shi suka yi shiru ko ko dai ba san shi ba ɗayan biyu to eh malik ya sawa wani ilimin addinin ya yi shiru kai wace bani zai kai ka ka buɗe shi yanzu wani karambani ka buɗe shi kana kana karɓar kuɗi tana ba mutane aljanna tana zina da mata matan aure da cire gashin da ake cewa rukiri ذلك to sannan kuma ku ga wani abu shi ilimin zahirin nan kuma أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتداء الفتنة علم ظاهر النوم wani Allah ya yi da shi bayani ba mai shakka a cikin shi kun wallahu ahad akwai wani malamin addinin musulunci da yake Allah biyu ne ko yace uku ne ko yace na da akwai wani domin ne ne hujja kun wallahu ahad kalmar ahad din nan ba mai shakkan ana nufin daya Bayyana ne waga to haka addinin musulunci duk abin da bayyana bayyananne wa'annan a'imman da muka faɗa ba sa saɓani a cikin shi shafi ya ahmad in ka ce raka'an sallah nawa ne za su ce maka raka'a hudu ne ko biyu ne ko uku yanda da sallar take ba sa sabani a cikin abin da yake wato bayyananne sabani su a cikin abin da yake ya dan wato akwai kama da juna ko ko akwai rashin wazo wato bai bayyana sosai ba nan suke abin nan eh, sabani to shi ma shari'a ce ta zo da wannan sabani domin ne domin a sa ma mutane sauki addini domin a sa mutane sauki addini sai Allah kawo wannan sabani kun ga kenan a ilimin zahiri ma iri biyu ne akwai muhkam akwai mutashabihi to a ilimin zahiri manya-manyan malamai a wannan da bai bayyana ba an samu saɓani a cikinsu wanda ke zahiri to yanzu kuma kace akwai wani ne. na ɗaya baɗinin nan suwaye a imman baɗinin nan suwaye shugabannin ilimin baɗinin nan suwaye na ɗaya ba a san su ba duk mutumin da za a gaya muku nan ba a san shi ba in ka kira mun wani kaza eh, menene can wani wa ya san shi wa ya san shi ba san shi ba da zai ce maka ga wani ilimi to ɗauka ma ilimin daga can yake wahayin shi aka yi ɗauka haka to ai mun ga ilimin da ake wahayi iri biyu ne akwai muhkam wanda ba saɓani tsakani akwai kuma wani wanda akwai saɓani a ciki ashe na baɗin ma dole zama haka to yaushe kai za ka zama tafsirin ka na baɗinin nan shi ne zan karɓa ni ma ka bani in ga baɗinin mana ko zan ɗauki nawa tafsirin daban yasa zan bilaka ni yasa zan bilaka ba wani abu bane kawai jidali ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci duka abin da aka ce isar duka abin da aka ce isar amma kada mu mance annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama shi annabi kuma shi menene rasul ne bayan zaman shi annabi shi ko ne rasul so zai yi Allah ya ma annabi wahayin wani abu na ilimi domin shi kadai wahayi ne amma ba na tabligi ba ne wahayi ne ba na tabligi ba saboda ka na annabi ne shi kadai ba risala a cikin shi akwai wannan ilimin amma abin da yake risala sako manzanci zuwa ga ɗan adam domin ya tsira ya shiga aljanna ba wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rufe shi Allah ga gama annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen munafikai ya san su amma an bashi ne dan kanshi ba dan wani ba dan ya amfani da shi kanshi ba dan wani ba ya ga Huzaifa bin Yaman ba dan ya amfani da shi shi ba ya ga mishi amma kan akan sirri ne kada ya ga kowa Huzair bin Yaman Umar da ya ji wannan labarin cewa yana da list na sunayen munafukai hankalin Umar ya tashi ya tashi duk da ya same shi Huzaifa yana kula roƙonka da Allah ka gaya mu ina cikin wayannan munafukai Umar radiyallahu anhu fa ya yaba shi ta wurare da yawa yace in akwai hanya biyu tsakanin duwatsu in Umar yayi dama to shi dan zai ina hagu zai bebin da Umar yake sai sa duk fitinin nan da ta samu musulmi sai bayan umar take to umar yana neman ya sani shin yana cikin munafikai ko baya cikin munafikai Huzaifa ya ce to ka haɗa ni da Allah ka haɗa ni da Allah zan gaya maka amma banda kai kuma sake gaya kowa ba Allah ga tawaran ga mai musulunta namiji kana jin Hausa you speak eh? kaɗan kaɗan eh, English You speak English. Okay, Islam means submission to Allah. Submission to Allah. Allah is the Lord of creation. And the belief in all the prophets, the last is Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So I want you to testify before uh, everybody here that uh, there is no God or deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is a messenger of Allah or is the messenger of Allah. So I want you to repeat after me, Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله so uh, what is your name eh? John. George or John John John so what which Islamic name you, you want Ali you want Ali okay Aliyu Aliyu he wants Aliyu very good um, you take back and uh, you, you have to worship. You become a Muslim to worship Allah, you know. So we have a school for you to learn about that. Sequoia Ashidai Committee. And this is present for you from uh, Muslim brothers to assist you. Uh, thank you. Okay, to muna magana ilmin baɗi ne. sayyidina umar abin da ya kawo haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam nabi Allah na mai wahayin abubuwa wanda ke ba na risala bane da haka mai wahayin wane wane wane munafiki ne an mai wahayin ne dan yaje ya kai hawun bari ya ce wane wane munafiki ne a'a wahayin annabci ne kawai akwai kuma wahayi na risala wanda yake ana so kai sallah ana so kai azumi ana so kai haji na risala wannan wahayin risala annabi sallallahu alaihi wasallam kace ce ya san da shi na ibada su masu cewa akwai ilimin batini ai suna cewa ilimin risala ne domin wata hanya ce wanda yake in kayi ta ma ta fi zahirin kana neman aljanna kuma ya fi zahiri saboda haka sai su shigo da bata ta hanyar nan haka St. Paul sunan mutumin ne ya ce John John Paul John Paul din nan shi ya karkatar da kristoci daga injil shi ma ne kusan me yayi ya ce ba shi ne maƙiyin kirista maƙiyin shi ne ba yahudi kuma ya azabtar da su wani ta rana yana tafiya zai je syria damascus a hanya sai isa alayhi salam ya bayyana gare shi isa ya bayyana gare shi shi kenan sai ya ce mishi to gashi nan ya je ya yi wa'annan wa'azi ya caccanja wasu abubuwa isa ya bayyana gare shi daga baya to yaushe kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura masahabai sun mai sallah an rufe shi komai ya tsaya addini an kulle khatamin nabiyyi an bar annabcin ma gaba da tsare sannan wani daga baya zai ce maka ga wani sako ga wata ibada ga wani zikiri ga wani abu ka yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka rungume shi kai ta yi ka dukufa kuma kai ka batawa da yan uwanka ka kira ku zuwa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taya za a gudar da kai haka matsalar ba faɗa bane tsakanin wane da wane matsala ce ta aqida shin yi imani annabi ya isar da manzancin shi duka gaba ɗaya in yi to kai ɗan aljanna ne amma in ka laji akwai wani da ka ba wani abu ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to baka da bambanci da ba baka da bambanci da nasara baka da bambanci da magudawa domin ka cire wa annabi ƙarshen manzanci ɗan ahmadiyya cikin wannan musiba suka fada ɗan shi'a cikin wannan musiba suka fada sufanci cikin wannan musiba ya fada gaba ɗaya ba wanda ya tsira daga wannan musiba sai wanda ya ita sunna ita ce addinin shi domin wannan da su zai ce to ma za qala Allah ma za qala rasul ya Allah ya ce manzo ya ce ina magana su Malik su Shafi'a su suna bayyana mana abin da ake nufi ne domin ne larabci ko kala ilmi larabci ko za ka gane a baka da Qur'ani a baka da sunna a'a za ka rubi su bayyanawa suke yi kawai amma ka ce Ta yarda za a zo maka da wani abu ka bauta wa Allah da shi bayan wannan to ka shi kenan baka da wani da sura addinai duk kun gaba daya komai sallar ka komai azumin ka kuma in addini kake magana ba na kirista ba kai su ba ko ka kai su mace duk hijabin ta bata kai nons akwai mata kirista an yi musu katon wuri suna ciki tunda suka shiga sai dai wanda za a ɗauki ga wasu a abin ne ibada suke yi dare da rana ba shi ganin namiji ga pop pop ya kamata dai ba zan ba ko yana yi ko yi amma dai pop ya kamata wai ma bai san mace ba dan ne suna gani a wurin su tsarki ne amma su ibada suke ko ba ka ba to amma ne matsalar shi wa qalu takhadha Allahu walada shi da matsalar shi ga ibada ga komai ga tausayi ga komai amma sai zo ce Allah na da da subhanahu shi ne matsala shi sai ah, na mamaki ke ta to da ga sufayin namu ibada ko menene ka ai akwai ibada amma matsalar shi ne sun bude babin wahayi sun bude babin wahayi akwai ne ilmin ladunni wani ilimi kawai sauko maka yake daga Allah ne ba gani ba kasan nan to Allah shigar da mu saboda haka wannan aya tana da muhimmanci ita ce maganin sabanin musulmai to eh wannan sahabi da ya Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko zai yi bayani cewa yana cikin eh Umar radiyallahu ya ya wani sahabin da san sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh wannan yana eh, Umar yana cikin farko wanda suka musulunta annabi ya mai shaida hai an mishi shaida ga aljanna umar fi janna annabi ya faɗa yana cikin aljanna amma kuma shi da yaje list na munafukai sai zuciyar shi kuma ta fara ne ba shi tsoro wannan kuma alamun imani ne alamun imani ne wato duk imanin ka kuma kana nan dai kana tsoro kana shakkan cewa to yaya lamarin domin gobe ba wanda sai sai Allah shi kadai to ba wai shi ba hawo nake ba aljanna ba wai shi ba fa zai ta tashi wani yake ba aljanna a ga mutum na alwala wai wani su ga gani na alwala sai bugin abun da buta alwala ya ba za ku sallan ba to na yake muku wa abu da rabbaka hatta ya'tiyaka al alyaƙi in ne ya zo shi kenan ba ibada irin wannan abubuwa dole su cikin littafin sufaye waye zai ma zai kawo shi ya ce musulunci ne shi yasa kuskuren da ake samu a bambance bambancen musulmai a wannan zamani kuskuren shugabanni ne kuskuren nasu ne kun ga yadda tarihin musulunci ya zo duk wanda ya taimaka wa gaskiya sai Allah ya ɗaukaka shi da wannan gaskiya in lokacin da gaskiya ta fito ka taimaka mata sai kuma Allah ya ɗaukaka ka da kai da gaskiya ku sama duk wanda ya samu ɗaukaka haka yake samu don taimakon gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen ansar da suka taimaka da muhajirin suka yi hijira sai Allah ya ɗaukaka su ya ba su duniya gaba ɗaya masharikul abu magharibiha gaskiya su wayannan mushrikan na su Abu Lahab da wanda suke ta gaba da annabi kanta ina suke yanzu wannan ba ta su sun tafi sun zama khabar kana ba mai ambatar su su kare a nan kasar shef man nifodiyo da ya zo ya fara akwai sarakuna ko ba sarakuna babu su kano zazzau da duk akwai su malami ya fara wa'azi suka ce za su ne za su hana shi sai Allah ya ɗora sai Allah ya ɗora shi a kansu shehu Usman dan Fodiyo bai taɓa tunani a mafalki bai taɓa tunanin cewa wai Allah zai ba su wannan mulki ba amma da suka riƙe gaskiya sai Allah ya ɗaukaka su da wannan gaskiya kun ga ƙasar makka sarakunan riyad sarakunan riyad da muhammad bin abdulwahab ya taso da da'awar shi ana so a kashe shi dar'iya gare su aka koro shi ana so a kashe shi kamar yadda ake so a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya koma riyad sai kai ya buɗe mai hannu ya zo na za mu zan taimake ka a lokacin da yake cewa zan taimake ka wani kamar malamin dagaci ne fa malami ne daga dagaci ana za kore shi za a kai shi wani ya bude mai hannu ce zo zan taimake ka wannan ne yasa kuma yanzu Allah ya ba su kasa da ake kira Saudi Arabia dan su rike gaskiya amma ni inda ina can din zan gaya musu wannan gaskiyar da kuka rike in kun yi wasa da ita ita za ta kare ku kasa eh wasa don siyasar duniya an mance da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ana tsoro kuma wanda bai kamata ji tsoron shi ba domin in Allah ɗaukaka mutane sai sun yi sama sun samu abun nan sai kuma su mance da wannan sai kuma su faɗi sai Allah zai da wasu wa man yattadda minkum an dini wa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum yuhibbuna wa kai dan fara wasa da kalmar nan za ku ga sun faɗi kuma malaman kasu ji su gaya musu haka taimakon gaskiya shi ke ɗaukaka musulmi to da gaskiya ta fito a garin nan a Najeriya ga sunna da kowa ko ina ka je sunna manzo Allah sallallahu alaihi duk duniyar nan ita ce ɗaya da gaskiya ta fito sai shugabanni sai suna so su ce a'a a danne wato abinda ake cewa suna rike sanda a tsakiya su rike sanda a tsakiya shi ba can ba shi ba can ba yayin kokarin ne yi balance to wurin balance din nan sai ya faɗi inda an samu shugaba a ƙasar nan ya rike gaskiya ya rike ta da kyau da Allah sai ya ɗaukaka shi da shi da gaskiya mun ga alama a saddauna ai dole rikice-rikicen na nan amma kun san da saddauna ya karkata yi ya karkata wurin gaskiyan ne gaskiya karkata shi sai Allah ɗaukaka su har yau ina ana ambata shi har yau ina ana mai addu'a to wa'annan da suka rike sanda a tsakiya fa wa yake ambata su yanzu a nan Najeriya ka zo yi head of state ka kare yi head of state ka kare ka kare shi yasa kun ga bawo Allah nan sarkin kallo eh, ta tsafe ba wai dai yana nan ba yana da cikin manya manyan mutane a Najeriya nan tunda wa'azin tunda wa'azin sunna ya zo ya rungume shi bai jira wai sai ya ga bai jira sai ya ga ina mutane kuka karkata ba wannan girma ce Allah shi da mu Allah ya ba mu iko da haka to Allah ke cewa hukumul hakim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga malamai hukum hmm? ai eh. ai eh. suna kafa Musa da annabi Musa da Khidir cewa Musa Musa an aike shi zuwa waye bani Isra'il ya isar da mazan ko bai isar ba ya isar da su daga fir'aun ko bai isar ba ya musa ka ko to khidir ruwa ka kai shi ko me wa fitar daga duhu zuwa haske ba abin da yayi khidir yadda mutane suka rajjaha cewa annabi ne Allah na mai wahayi mun yi bayani cewa Allah na wahayi ga annabi amma ne ta shi kawai iyakar shi shi kadai amma abin da aka ce risala don wa'yansu mutane su bi shi ne manzo to wannan sai rasul kadai ke iya abin nan to kuma duk rasul din Allah ya aiko sai ya isar da manzon shi gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam rasul ne bayan nabi shin annabi ya isar da manzon shi ko bai isar ba to da kuka ce ya isar din kada ku yadda wani ya zo muku da wani abu ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam an zo da shi za ku za dare ka ne dan kowannan ne kusan kowannan ba zai ta fara ba fa ba zai ta fara kowannan ba akwai kowannan tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana akwai musulmatu kazzab dan kowannan ko yana da ta shi saboda haka kada ku dawo wutar da ku Allah shirin da mu gaba daya to abin da yake magana shi bambance bambance musulmi ko ma an samu sabani tsakanin malamai to hakim hukum hakim ya faru khilaf in mai hukunci ya to gashi na yanke hukunci shi ke ɗauke wannan saɓani tsakanin musulmai in ana rikici irin wannan ba kira za a yi ba a tara ku a ce malamai ku zo kowa eh, ku yi sunu ka wannan a in kuna kiran mu kada a bayyana wannan gaskiyar yanzu wannan kamar magana nan da nake yi da zan ambaci shi'a zan ambaci sufanci zan ambaci wa kuma yan ahmadiyya kamar yanzu dai a wata doka ina karya doka ne amma ba doka Allah ba ce domin abin da ake so kai shiru kada ka yi magana yanzu a'a in isar kuma na ba don ahmadiyya na ba ɗan shi'a na ba sufi ɗan sufaye na ba su su ma lasin su yi yadda suna da nake ba in suna so su bayyana aibin ta su bayyana suna so su yi kace-kace da ita su yi mana na basu amma mu ba a bar mu mu bayyana wannan haka kuma ma yahudu nan je ba ni a maganar bani isra'il ba yahudu in suna da wani abu na suka su faɗa mana kirista in ana da wani abu na suka ka faɗa mana amma ku bari a bayyana ma mutane addinin allah mana ne ko kuma ce a dukula shiru a dukula shiru kun ga hakim hakim ne matsala shi ya kamata ya ce to mun duba wayannan matsalolin ga gaskiya nan bari ba ku misali wannan ya faru a kasar nan kowa sani lokacin malam amaru malamin makaranta da shi da aminu kano matsala dabbin sokoto kasar sokoto ba a yi alwalla sai ne ake yi na ma ake yi da ruwa na kuma ba ba nuna shi ne su kan sukan shiga garin maru da talibai sallar juma'a to kuma ko sai sharadin tamima shi ne ittisali ya haɗu salati ko sai ayi kadga mata sala zan kare kadga mata sala sai a kuma ka zama masallaci kowa yi kasa yana taimama sannan a tashi a yi sallah shi ne ce suka yi wa liman nasiha wannan bai wa haka liman ya ƙi karba shi kenan sai ce tun da kun ƙi karba kuma wanda ya sallah da taimama ga ruwa to wanda ya sallah ma ba lola kafiri ne eh saboda haka mun abinda mafi karantin da za mu yi na muku nasiha shi ne, mu tsaya makaranta tun da ta gwamnati ce mu yi ka sallar juma'a mu a ciki to wannan ne fa ya kawo tashin hankali a ƙasar Sokoto wannan abu to gashi can fa matsala ɗalibai ba sa zuwa juma'a suna yin ta a makaranta abin ya kai ga sarkin musulmi abin da ya zama matsala sai da aka zo gaban bature a kaduna lugadon an fitar da fayil shin a yi ta yi al'alula ko kai al'alula a nan da sokoto yadda malam ke bayani ya ce sarkin kano abdullahi shi ne lokacin da yana da ilimin addini sai ke cewa to kufa abinda malamin nan ke faɗa shi mai gaskiya sai bature ya tambaya ya ce to shi ne a rubuce a littattafan ku ya ce eh, shi ne a cikin littattafan mu a yi ba a taimama sai ba ruwa to su ne masu hukunci sai ce hato ah, tun da haka ne a bar mutane su yi alwallah so matsalar matsalar ana alwalla ana taimama ba alwalla ko san wanda yanke ta a Najeriya bature bature amma da wannan lokacin masarauta ta sakkwato me take kokarin yi tana kokarin goya ma bayan wayannan malaman masu cewa ya halatta a yi shi yasa yanzu a kasar Sokoto ake alwala kuma ina fata duk wanda ya alwala a kasar Sokoto ya zama malam yana da permission nashi eh mana to ku za alwala da ake yi eh shi da malam eh shi da malam Aminu Kano Allah eh. shi da mu ta abu eh faranta eh. da lada haka wani malami yana cewa dan sallallahu alaihi wasallam shi ya fara maulidin kan kansa ko an zabe shi yana azumi ko wani ki aka tambaye shi ce rana kai kuwarsa eh saboda haka me za ka ce game da wannan malami to ya tambaye shi ke cewa an samu annabi sallallahu alaihi wasallam na yin maulidi wato yana yin azumi ranar litinin aka ce me yasa ke wannan azumi ce ranar da aka haife ni to azumi ran da aka haife ka shine maulidi shine maulidi ba ko na yin azumi ma kila wani ma zai kana yi ba zai san kana yi ba to amma ka zo ka taru kula abubuwa wato ba a ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi na kyau so ku yi abin da annabi ya yi azumin litinin yake yi azumin litinin kowa kun ƙyar ne azumin litinin ku bar wannan taruwa to akwai ta shiba da suke yi sai sai to to shi ana bukin independence ko ana bukin kaza ana bukin kaza ku zo ku taru kuma alhali annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba ko ba ka ba ko san bambanci in ka je bukin independence ko bukin wani abu ka je shi ne ta'abbudan ibada kai ma kana jiran wai a baka lada ba ka jira amma wannan bikin independence din ma in ka je shi ta'abbudan wai ibada ce kuma kana jiran wata lada shi to kai bid'a amma in kai wannan al'amarin duniya ne kawai naku na nishadi to wannan mubahin ne mubah ba zulumi ba lada ba zunubi ba lada amma in ka yi abu da niyyar ibada ce alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana shi ba man amila amalan laysa alaihi amrun wa huwa rabbun ibada kana kokarin kusantar Allah da shi shine ibada to wannan kai aikin banza kai wahala banza amma in kuce mana a'a ba ibada ba ce. ba ibada bace irin taro ne da kuke taron kwallo ko taron wasu abubuwa ce a to shi kenan ba wani ba ba ku da wannan fi amma ku jingina shi daga ibada na biyu kuma abin da ake aibanta su su ne fada'il falalan abu in ka ce ga abu ga falalan shi wannan malaman suna cewa duka falalan abu to kaifiya sai don ajira wahayi ya ce me falalan abu kai ka san falalan abu sai an wahayi so in wata yanzu ce maka ga abu ga falalan shi ka ce ina ka samu ilimin falalan shi in ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya nuna maka hujja in ya ce a'a ya fara kame kame in ya fara kame kame to in ka bi shi nan ka halaka domin ka yadda ilimin da ba a samu sai da wahayi kuma an baka ka karba ilimin da ba a samu sai da wahayi an baka kuma ka karba kuma ka dukufa kuma kana yi to ka halaka domin ka buɗe babu wahayi a babin aqida ake rigima da su ba a babin fiqh ba ba a babin mu'amalat ba shi yasa su ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'umma ta za ta rabu kashi 73 dukan su yan wuta kun san menene wutan nan da kuke wasa da shi yace duka yan wuta ne sai wa'anda suke kan abin da muke kan shi shi yasa ake kokarin mutum ya zama ya tsaya kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani zai iya nuna maka to ce kuma ga to ai kula sunna a sunnan ma addinin musulunci ne kuma wa mastata'tum wurin yin shi sai ka yi abin da za ka iya in annabi ya umarce mu da wani abu mu yi abin da za mu yi amma ya hana mu ya ce mu hannu duka abin da ya hana mu to akan wannan mabda da fesin ɗin za ka tafi sai ka samu lafiya a duniya ka bauta wa Allah da abin da an gabata an bauta mishi da shi domin bai yiwa yanzu bai yiwa bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu bai ka zo da wani aiki da wata ibada da ba a taɓa yin ta da ba ka yi tsammani ya Allah zai yarda da ita kana nufi duk waɗannan mutanen da suka wuce ba sun taɓa sai kai yanzu shaɗan ne yake wasa da hankalinka ka zama cewa kana ibadar da aka sani da wadda aka bauta wa Allah ita da wadda Allah ya yarda da ita wannan ibada ake so ka rike har mutuwa ta same ka Allah ta muke mu Allah ba mu muwafaka eh. saboda haka duk wata ibada duk wata ibada da zaka yi ko maulidi ne ko kiɗe-kiɗe ne ko ma ne, in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba kuma eh, sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i ba su san shi ba malaman mu da suka zo ba su bayyana shi ba to iyaka wa hada iyyakum wal muhdathati al umur fa inna kullu bid'atin dalala duka muhdatha da wata ne iyyakum ka shaidar ku da kirkiro abubuwa cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya maka sannan kai ka zo mishi ka ce ya annabi na yi ta maulidi kaza na yi maulidi kaza ya ce menene maulidi wai koya maka wai koya maka maulidi ku ɗauki littattafan mana ga muhtasar a nan ƙasar da muhtasar shi ne university mu bala fikiru to a nuna mana babul maulidi kana ibadar da babu babinta a cikin muhtasar babu babin ta cikin risala babu babin ta cikin al'iziya da ashmawi ba su san ba malaman kai ya zo aka aka kawo maka abu daga bayan ta ibadar jabu ko wannan kana yi abu ne mai sauki Allah shigar da mu to abin da nake so akan wannan aya shugabanni shugabanni ya kamata shugabannin da suke son Allah ya ɗaukaka su a duniya da lahira su ya kamata suke to ya kafa alas abin wannan abu na ga gaskiya nan kawai a bita duk shugaban da ya kuma Allah zai ɗaukaka shi amma ya ce a zai riƙe sanda a tsakiya ne zai riƙe sanda a tsakiya shi ba la ila haula wa la ila haula ko zai kare zamanin shi a manta da shi bar ala la'ana shi sun wuce da yawa a ci la'ana shi in ka gaskiya ka bita in ka gaskiya ka taimaki masu gaskiya kai ma kana da lada amma ka tsaya kai ba nan ba can ba don mulkin ka mulkin tafiya bai mulki na wani ne kullu allahumma malikal mulk kun taba ganin wai da umar wai da umar da mulki babu to wannan kulki ya saka ka ka gaskiya ka gibinta Allah babu shugabannin da za su gaskiya su rike ta mu kuma a buɗe muke a shirye muke in eh, an ga wani kuskure a gaya muna a shirye dama gaske muke nema yanzu zamu yi watsi da wannan abin mu bisa gaske ake nema amma ka kawo hatu burhanakum in kuntum ne sadiqin sai ka zo ka nuna mu eh ka fi abu hanifa ka fi shafi'i ka fi malik ka fi su wato sanin addinin musulunci ka nuna muna haka balle sannan sannan mu banna mu mu ka Allah shirya da mu ah, ba ƙari kuma suna da dukiya ta kai misalin zakka mustaraka eh eh to ai wato dukiya dukiya da take mana wato dukiyar mutum da take tijara dukiyarka da take tijara tana cikin warodin tijara kimar ta za hada da sauran dukiyarka da sauran dukiyoyinka za ka haɗa su da fitar musu zakka Ana wanda yake da wancan kafin san koda wani gari da ya yi gudu da hannu da masu suna fata an gara su ko da to Allah saka mishi da alheri Thank you. da Thank you. wani da sabon shiga kai ne Allah ka ya mana a wannan ƙasa samu na musulmai na Allah mun roƙe ka Allah ka zaune da su a ka shirya mana amin ma masu shirya mana ya Allah ba kayan na. ana iya sanya da za mu kuma ku ne da iya shi zuwa gare su Allah ya tafi an kuma musulmai ba da ya ji inda musulunci da musulmai suke Allah ka dauke su ji inda kafirci da kafirai suke ya Allah mu roƙi ka Allah ka mutunta su Allah shi سيدنا ونفسنا وسيدنا جعلنا نور بك على مخاطبنا آمين ورب النجوم آمين بسمك أن أخنا تدم خفارا جريم آمين وإن بسمك يتنعي يتنعي على نور بك على أخوانا آمين على أخوانا على أخوانا نقطع الفساسو آمين وإن يقوم بسمك يحرد بي على نور بك على أخوانا جريم جموما أخوانا لأهل الكلمة wajen yada addini da kuma taimakon wajen suke makirai da miskinai da talakawa da wajen suke marayu wannan Allah su ke da kuma a wannan Allah Allah su ربنا ولا تحملنا ما نطاقة لنا

لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم حسن إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكمل إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم ذكرنا ما نسينا ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك